Duk da cewa ana samun ci gaba wajen yaƙi da yaɗuwar cutar kuturta a duniya, a Najeriya masana harkokin kiwon lafiya sun ce har yanzu fa cutar tana yin ɓarna bisa la'akari da yadda yara ƙanana ke kamuwa da ita. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Naija, kuma shugaban kwamitin amintattu na cibiyar yaƙi da yaɗuwar cutar ta kuturta a Najeriya Dr. Shamza Vainuhu ya ce a yanzu haka ma sun dukufa wajen faɗakar da jama'a akan mahimmancin zuwa asibiti da zarar an ga alamun kamuwa da cutar. Wanda haka kira da muke a kullum lokaci shine duk wanda ya gan wani tabo a cikin shi wanda bai gane ba ya je asibiti a duba. Da an duba maganin za a shi cikin wata tara ko wata sha biyu ya warke ba zai sake samu wani cutan ba. kuma yara kankana kuma na samu wanda ya nuna kenan har yanzu cutar nan na dan tana barna kuma abin da ya sa tana barna jahilci ne jahilcin wasu suna kunyan su hito a duba su wasu suna kunyan su je shan magani wata matsalar da masu fama da cutar kuturtar ke kuka da ita shine na nuna masu kyama dr sham zabainuhu ya ce hakan bai dace ba bai kamata a yi kyamun ba don mutum ya riga warke ba kuma illan da zai kawo ma kowa shi yasa din ko lokacin muke wannan bikin a ka gan mun zauna da ita yarinya na shekara takwas amma yanzu ta riga ta kamu da wannan cutar kuma yatsunta yanzu sun fara eh, eh, sun fara cinyewa wanda bai kamata ba amma ta riga ta sha magani ta warke ku A yanzu dai cibiyar yaƙi da yaɗuwar cutar ta kuturta a Najeriya ta ƙaddamar da aikin samar da wani sabon ɗaki na musamman domin duba masu fama da cutar a babbar asibitin kutare na Mina. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce wannan ɗakin zai taimaka matuƙa. So su TB leprosy uh, mission Ah, sun zo sun kaɗa mana da wannan ah, ah, kamar wurin ɗakin aiki tiyata inda za a dinga duba wayannan mutanen sun samo kuɗi daga england da wales ne suka kaɗa mana da wannan mu kuma namu za mu kawo ma'aikatan da za su dinga yin aiki a cikin wurin so duk wayansu irin kamun kamun hannun abubuwan da ke samun kutare na hannunsu za mu samu plastic surgeons wanda za su dawo musu da hannayensu yadda ke a social wanda ba su gama bacewa Um, sosai ba kwarai da gaske zai taimaka ma makutare sosai su da su masu iya dan su zama su samu lafiya a yanzu dai cibiyar ta yaƙi da yaduwar cutar ta kuturta a najeriya ta bayyana buƙatar ganin hukumomi a matakai daban-daban na najeriya da ma sauran ƙasashen afirka sun bullo da wani shiri na musamman don wayar da kan jama'a akan nuna kyama da wariya da ake yi wa masu fama da cutar ta kuturta Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.